Lafiya kuwa, ka zo ka shiru baka ce komai ba. Shin me yake damun ka ne haka eh? Malam mai kemis dan Allah a taimaka min. Zuciyata baƙin ciki ƙuna kamar in mutu. Shin don Allah wanne magani ne zan sha domin in warke daga cikin wannan baƙin ciki? Allah sarki na tausaya maka ɗan uwana. Idan na fahimce ka kana cikin baƙin cikin rabuwa da masoyiyarka. Haka ne ta ci amana ta. ta jefa rayuwata cikin bakin ciki yanzu a ce duk yadda nake son ta amma da haka za ta saka min Allah na oh. tausaya maka daman su mata haka suke musamman ma irin 'yan matan zamanin nan sun san ba san me halacci ba haka ne gaskiya kan malam mai ke musu su daman 'yan matan zamani yawancinsu haka suke ka yi ta musu bauta daga baya kuma shi kenan sai su kyale ka su koma gun wani daban amma na ji kawai ni yanzu ka ban maganin da zan sha domin a rabu da wannan bakin ciki oke ba damuwa to zan baka shawara kuma wannan shawarar idan har ka yi amfani da ita to duk wannan rikicin zai wure insha Allah muddin in har wannan yarinya tana son ka to kai za ka aure ta amma sai ka yi haƙuri fa ka san lamarin 'yan mata haka yake musamman ma irin na wannan lokacin ka shekara goma kana soyayya da yarinya amma idan ba ka da kuɗi shi kenan kana tsaye sai wani ya zo da motarsa ya zo ya kwashe ta tafiyarsa. <laughs> amma malam mai ke musu wannan kuma wata shawara ce haka. kana ji abu na farko shine ka je gidansu wurin mahaifinta tunda ka ce ya san kuna son junanku gashi kuma ga abin da ya zo ya faru to wataƙila zuwanka komai zai iya warewa. lallai ma wannan. ok to shikenan ba damuwa. zan jarraba hakan na gani Allah sarki rayuwa kenan yau kai ne gobe kuma shi kenan ba kai ba ban san hakan me yake nufi ba ina son ta zuciyata rayuwata gabaki ɗaya na mallaka mata amma gashi ga abin da ya zo faru ni wallahi ina cin kamar ma in mutu abokina don allah ina roƙonka wata alfarma guda ɗaya haba abokina wannan kuma wacce alfarma kake nema haka a wajena don Allah ka taimaka min ka cire min ƙaunar wannan yariyar a cikin zuciyata haba abokina shi fa so a cikin zuciya yake kuma ubangiji ne kaɗai yake da horumin saka son mutum a cikin zuciyar wani haka ne sam sam gaskiya abun ba daɗi na tausaya maka <laughs>